Masu sauraro Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin na farfajiyar mata. Shirin da ke zuwa muku daga nan Express Radio gaskiya dokin karfe mu yaɗa shirye-shiryenta akan mita 90.3 zangon FM tare da ni Farida Haruna Ismail Kofan na isa. Shirin farfajiyar mata shiri ne da yake duba game da abubuwan da suka shafi mata kamar ga yanda za su gyara jikinsu ciki da waje da ma gidansu da yaransu da ma shi kansa ɗin mai gidan da kuma matakan da ya kamata a ci kin bi a ki na mace ko kai a matsayin ka na namiji domin ganin cewa an zauna lafiya a tsakaninku da kuma irin abubuwan da ya kamata a ce 'yan uwa mata sun ko sun hada wanda zai kawo zaman lafiya a tsakaninsu da mazajensu su samu shiga zuciyoyinsu su zauna daren ba boka ba malam wannan shine abin da muke ta magana kenan a cikin shirin kuma idan ba ku manta ba wancan satin dai muna tare da malaminmu da ta hafiz mama Shuwaki a cikin wannan shiri na farfajiyar mata kuma mun yi magana akan dai maudu'in da muke magana shin wace ce mace a halayya da ɗabi'a da kuma inda Allah ya halicce ta sannan a ciki kuma sai muka ɗauki abubuwa waɗanda ya kamata a ce kowane matakai ya kamata mace ko namiji su bi kafin Gana ganawarsu a mu'amalarsu ta auratayya a addinance da kuma a al'adance. To malam ya kwararo bayani lokaci mana halinsa amma yanzu za mu ɗora Kunji ji ya ce akwai laduba da yawa ya faɗi na farko ya ce akwai tsafta da kuma irin shiga da ya kamata a ce kin yi a lokacin kwanciya bacci. Kunji inda ya ce ba maganar shafa hoda ba maganar jan baki a cikin kwalliya ta kwanciya bacci. kwalliyar ita ce turare daga turare sai kuma abin da ya shafi kaya waɗanda ya kamata a ce kin saka